ezufu ji shakka ya ce addinin fu da ya ga zai kurani na fa uzuri da biyu kurani na ji daida musulunci na ji daida to fi shakka wuce ga loza to imanu da kiyamu ma dabwa eh kama kama ga cin wani addini rikanin islam ga cin bu boki bobo na ji shakka wuce ya daga ga addini na gaya ya wangiya to gwakwaya na ji ya gbabwe ita e munafinci wani waye nifakun ribati wa shakka Eh, munafincin riba ya shakka tuwanan <coughs> ah, mini siffayin munafiki zai ji karatu yin da ci mini uboyi ne lafiya munafiki ya na bana manji san youtube yayin sarai eboyi da biciyar siffa wuce aga ya ji ya ji munafiki zai aga munafiki da ya ji kaza ade kaza ji kokari ofe bi mini ya ji na madadabi muga daga wani alugba ya ci gawa fice munafincin to alayhi ba karatu ci walau kana auradan qariban wa safaran qasida idan mini ne laki munafiki je yana en do na ji na ji tunani do amfani kici a yadi jibu a yi wa ga aji en dun da yana ni banza Be bo su ba ba na aji ma ni be suya amma ki kiyaya dibu yin jinga ne ifama to ji kokari musulmi ko ji kokari kan dondo woyo jiyan oge gege na adie no wabo ije na ebo so ko we jundio mucha la imani wo boka ma gbe wo ya gani be munafinci to mini ya ya da ya na kibano la sifa woro ya ni sifa didiji ni de be munafiki na eh so ko go yucha kyugon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستعجلك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين الله تبارك وتعالى يقبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا يستأذنك الذين الذين زاني يؤمنون بالله أي ما نجيب الله wal yawm al akhir ay ma ni jibe en foye zo ba en foye ka fo karshe en foye kiyama na za mu ci jila istazinu ka a taba wa zini bi wa ni bi ga ga ya lokuda ni bi zini ji a bi uziri kaza a taba tauziri a waya a tauziri an yujahiduna ga ga ka cha ji jihadi a ci kudadi ne musulunci da muwali be dukiya jiya wa an fusi be na ka kwata yana wallahu alimu bil muttaqin lalle su kai tulumi na un dekike izane je n'a na ne uba da wani gan zane je zai na aji ajibe su aji ajibe fukari she na a ta Allah ne wo ke luloya na. Za mu ci ga zane je sunda su kuna a ga mai za gaskiya ji amma na ci ga su ko jaji ne suratul hujurat go innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam waje wajahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika hum hum as-sadiqun ana ja imani jina ana ja mu'mini jina ga ana ji ji ma ni bi Allah wi ajibe fe ajibe tuci amma ji shakka da mina addini abwa amma bi cike kin be jihadi ya ju be dukiya je ju da ka kwacayi da yakon su ko ebo su ko mu ci ga yi za gaskiya babu gama ji la sifa nye gamano ga sifa gamano da mini sifa yi munafiki jo iza gamano gamano zuci jayo gama la so ko aya ne aya ne igbaci ci luwan nan afallahu an kalima adinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaku wa ta'lama al-kadhibi ezufu su gamana yeji uyo ye munafiki eh ipiya be gamana zu gamana zu ji debiya musulmi cirke su gama na kem nun gayi na tau ba na je da yi su gama na kawai nan gayi kem na hadisu muka na e ba gyaro aka da kuba na su da jina alamu ko kuma ya bayan kun Wa gama na ya kafiri je bo ki boye boye la da su ce da yin bo mutu rufe kwane ga da nasara ta abona eh, ya su gama na wuta kani babu yimi amma wuti bi na kwan ye ta na guji guna mai yabo zaman lafiyo ya ba da dama zu ga mana ya yi imoto da dama zu ga mana ya ba yabo zaman lafiyo guji ba a ji da jugu ba amma kun yi wuce musulmi zu ga mana to alamu ya munafiki su kuci bai ga mana kyugun إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون الله تبارك وتعالى إنما يستأذنك الذين adda zana wazini da wani bina sai da zagaji wale yatin hasro galobe bai inna ma adda zana wai bi wa nabi na faci zaga gane zila yi umiru billah ma ni bi allahu yana wal yau mil ji ma ni bi fuhin zo bayana warta bat kulubun ya maji mai ja kelo keji ya bala shi dube imani ya ta adini musulunci na ya eh, ji dabo ya ja kelo keji fon za mu ji wa fi rabin da min ya kelo keji abu ya tarar da dun a lo ya gura a a lo ya gura a ngala hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu dawud hadisi sayi annabi sallallahu alaihi wasallam ji munafiki je yana maga masalul munafik a ga ki kuton ko ce munafiki waga ka masali shati al'ayra ja annabi sallallahu alaihi wasallam ke kuton kuton ci yanayin gi eh, al'ayra na jina bai na gana mai ni tsakaniyan jama'an gi guba edo guba dana edo guba yanayin gi je dazan tu'iru ila hadhihi marra wa ila hadhihi marra ukhra wa ce kawo da jebe don kan da cunce ka da jebe nan la ta tadri ayyuha tatbau ugani tutu ga ni juna. a ciga annabi sallallahu alaihi wasallam ji misali munafikin munafike je kiba nga le ga wa makafiri ji wa da jebe fa nun ga le ga musulmi ji mo na wa da jebe musulmi ji nun ko pamine wa on don gani ga yaji sallah gani ga yafi azu amma lokacin ga lewa amma kafiri jino ga musulmi ji ji zagwa wanda da ajiye kafiri so sifa didiyo wani kafiri ya to yi munafiki ji geza yi wani ji aja wa izini <coughs> daga kuna gada bayi a madadin aga ci pekin gukuna uzira ta a la bi ci pekin gukuna da baki bai mu shakka wale na wu ba gani fa ku ribatu wa shak ga da dagala su ko ga warta bat ku dubu ya baje ja kelo keji fa mun fi radin ya taraddadu adam ni ba ko shakka mu cin hallo ya gura shi zuma na'am ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وثبتهم وقيل قولوا مع القاعدين الله تبارك وتعالى ولو أرادوا الخروج kabo munafiki gaji aga kpagan alatiya ya da kunyin tabuku na biya nabi sallallahu alaihi wasallam aga kpakpa na aga tiya biya nabi la addu lahu data aga shiri jiyu matukan shiri abana ade kago na aga ji shiri aziki malwa ade kama na ga shi dabba na ga da zannan ade kama na ga shi ya kuna lafiya na ka kwace madda bayan so ya bogo a ga shiri ji matukan shi ya ya titin ya wuce na tiya ya kuna amma walakin kare Allahu bi athu so ko na bu in bi athu na da gwanaki ya zannan so kowa ga Allah ba so ko na Allah na eh so kowa ga annabi a titin ya lo kutabu kunna ta ce mumini jo so ko wa ga ga munafiki ja la na tuwa ga mala fa sabbata so ko ka kindu la to munafiki ga jo wakila ku duwa ci gaba ga uku duwa e fedu ala kayo dai ta ci zane je fedu na zi gaga na ga annabi muhammad na zini duniya zira da nan eh mu ci ma do da na da duniya ka kayan su gama da da lalu sura nafi gaba ga uku du ya fedu daga nafi ya ga uzuri da bayyana na ya daji a ya fedu uku du ma alkai da ya fedu ji madina ke ba zane je fedu na zai je fedu isa yin zaki ji kwamfani za uzuri ja ya je aka gada a lokun da cille cille a cika zane ji wa mana ya za uzuri ja a cika yi gizakan gizi zane ja kuku dube dube bata ga ji kai da ne ji yaji ya ga fe donan to ye ne ji de uziri ye ne ji lawu ga de uziri ti munafin je mun de uziri ana ye yace ta uziri jina to ye fe duke babe zane ji ji ni ga fe e ti pata ga wayo fakudu fakudu mal kaidi شوفا لو ma فيكم ما زادوكم إلا إلا حبالا ولو أعوده حلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين الله تبارك وتعالى لو خرجوا فيكم ka munafiki gaja ga titiya da ta ce mumini jo ga da kudanna a catiya ai ma za dukun a da bayan don da a bayan mumini jen don da ila kabala a face bannan fasadu ga bai eh, a bayan a da alkhairu na na sai dai kabala fasad bannan ga a bayan wale ga gan na na gan jigan istisna wani su kwajin abu gan ma za dukun illa kabalan nan istisnawu ya munkata kuji mutasila e bonna e na e na yi fasada khabali ne ga gunda na gunda mini mustasna mini wa kunji mini ziyada bu fatiya zumajin yo zida bukata ba no so istisnawu na munkati yo a de mumini jiyan dan da illa khabala sai ba no zumajin wa ayo e eh muci muci uzirani ni da lasu kowa ga caya. su kuta wato wannan kafiru da ce tuwanu dalilin baci wala audawu khilalakum abe ki titi titiya da ta ce mumini yobe lokudan tabuku na la audawu a ji pampayin khilalakum da ta ce bo bi mana a fe sanin da ya tuci aji fe ce da ta ce bo na mace da tace badanu je ga wangi zaga ga ga tije e zaga ga ga alkhairi za e bo ala fitina ala da takane e bo e, e ga ya bejima balantane ya ce ku kai fi sabilillahi balarabe ya jiwa gan wada'atin naqa abi kira rakun ko dabba ne tuna wanda ji pankpan ya ga wada'at to abi ke wula da wasu ne a fara wace ga auda auda kata wai dini ga wai ladab wai rakun na wai sani pankpan wala audahu lamu nai lamu liftida wala ji pampayin bai yanci caji sai ce da taje mumini jo a ce da taje a gaggashi yayi egeti dishi yanyi ne edo shi ebo ebo ya e e e ga je shi bema so ko wa ji faruwa ga mala so ko ta na ce to a mutana kai kaga yace ma e ga mutuna zagan aga ce da tace ya bada na ya bugu na kumul fitnata fitina ga fe ji be gina sai da tace ya bugu mini jona ko to kan don lo musu ya ga gu a cike ya da ittihad musu ya gu ya da zagani na to adde alkhairi na kuna kabo ya dokwa ya ji amma lokacin da za a ce da tace ya bu a ce diye wasu ma eh a ce gaya nan to wa dai gaga ba ne gano kutu tuba ta nan ku gaya da da mana gama na su kai lawa ni sallallahu alaihi wasallam ga ni moyo ni moyo na wujiya mu'mini jina na wuluga munafiki ne jitiya ku kudana wa fikum sama'una lahu amma ke da zaida ta ce mu'mini jo sama'una lahu na je sha na. wa fikum sama'una lahum adira adira fita ce mu'mini jo ne je sha tubana manzibe da fassara bayani ne tikuba a ga a ga munafiki ne aibe uyunu aibe zane je wa bayani zane ta ce mu'mini so kan lo gaji faruwa na mu'mini ne ake ba lona ala labarin na daya munafikin na ji ake wa gaga wuzirin wani saya mana ci ga ina imanin fi kun Sambawu, na launin ya mumi mumini yau na jiji imani ya gaskiya nan hmm. adada na ji samawu na launin e shi munafikin na ji tukwa ibana e, munafikin na ji za darja jayo da cimaci jayi fi al'umma mu ke misali abu labin ubai na salu. nga fe ji tunani ga nga nga gi chu madina le ka ta da sallallahu alaihi wasallam na mu da mine la lawzi mu da mu ce ga wa ji ma ne gaskiya ga annabi yana wale ga annabi mulki gobe mu annabi ba tu madina mulki ke tu biya amma to na mulki ke to wa na wa ne ga shi tu kuna a za ke je ibn mun kai na za ci wace jayo kabila abu en waci sai e gogo mu mini na ji za yi fita ci mumini jo na ji kan don da bayani gaji faruwa gaji faruwa a daga ya a munafiki na ji ebo na ake wani munafiki a ya na maka munafiki na ji ga ya umurni ya a ya sha tukwa wa gala na tu a fi kusa samawu na lau ta ce mumini na ji ji ma ne gaskiya na adada na ji shi munafiki ji tukwa elamitu umarni ya na ji sako wallahu alimu bi zalimu so kai tunu ne na wuce kike ya zami je tibi na kuna amina tibi na kun da munafinci na mina hadisin sai muslim ko hadisin na zai fito ya mani ni gobe na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga fi ashabi isna ashara munafiqa hadisi sayi annabi sallallahu alaihi wasallam ga taci sahaben wujo ade munafiki gobe eh mina bo samaniyatun zabuto tadabo la yadkhuluna aljanna agana aljanna ba waga tun ado aljanna na biga hatta yalija aljamal fi sam alqiyat sai dai rakun ga da yaye yaye yanki kemna waje wallahi lu aga da yaye kyo yaye kyo da nan da yau ga yi na ga kun dauna to kan ga gun ga yi ji amma na fikin na ga lo aljanna eh annabi ce gonga zamaniyatun minhum takfika homo dubaila ta tamci na ga alu alijanna sai rakun gaga galo ya kida na to so kwa ku kiyaye biyayi be nan ene ja na maga iga dubaila dubaila bi ma'ana annabi ga ya daga yizo ga ene logoro goro لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وصار أمر الله وهم كارهون الله تبارك وتعالى قال لقد ابتغوا الفتنة من قبل منافق قال زي ya ga gaya بيجي dana aji bege fitinan sa'ili min aji bege fitinan sai Allah ta baraka wata ne la ishara lo bayyana ta faruwa ya kudayen wudo wani ya kudayen wudo su kun fita ga mutane suratu ali imran a wannan ma asabatu musibatun wada asabtu mithlaya kuntum anna hadha kun huwa min indi anfusikum inna allaha ala kulli shay'in qadir وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وكيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو قالوا لو نعلم كتالا لاتبعناكم هم للكفر أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله عالم بما يكتمون يقول يقول يوم النبي صلى الله عليه وسلم أتيا دا كندا abdullahi bai ni salon in cajin mangaci ci be uga uga yana lan wuce a lo kuda na ga nabi ga su mana ya tiya daga madina da ya kudanar, na mu ga ra'ayi da ba uga mu ya lo a lo kuda da ga ki ji mu te ga ko yin guja a ya kwa launa na mu kita lallata ba na ku haka to ga kun ga yi tiya ga yadda da kun ya lami to ya wuce ta aje fitina e bona jama'a na ju kenan man jiga gufulu fiye soja na je lokun gina eza pako bi shitu gubeo pata mi to abla ibn ubay ibn ubay ibn salim ale su ko kita ga mutane farko ya e al-imran no <coughs> eh إذا هم الطائفتان منكم أن تفشل والله الله lokacin wuce fitinan sai ci ko ba nan wato kabila guba jama'a guba da ciji ta haifa ta nemi kuma tafshala abuwa ga ga ga Allah ko mini jama'a mumini shi awa ga mutum munafikin nan yi maji ga ga salama mini kabila ya khazraj eh ake da kabila ne miniyan auso don alharif awa ga ga allafu a ga mitu munafikin na shi babba ya jabir ibn abdullahi misala bi ci pekin ci fika ki jibe ki jiyeyo katilu fi sabilillah bi bi di gukun e ko so ko ba wudi fa wuka bo to ya gukun wa ya gikini fe kan gwa abi ka ga be be kun ne fe kan gwa abun ga fe ga ga ya kanu launa da mu kitala na tabana ku so iri fitina wuce na abulabin uba ya saye ekun ya hudu wuta nini mini ya kpogu tau ya so da ya musulmi ji wa gbe a da ashe ma da mutum a gaya kuku da ni biya iri fitina wuce gawa sai kun ya tabo kuku wala su koga laka dip ta gaule fitina ta min kablu aji bege fitina da shi da shi zuwa ni wa ko laka umur alamari je biya wa nabi sallallahu alaihi wasallam wani ya lobe jama'a na dan gurkwai kusa ya waga ya tsoba da kutu ne lo koyo da koyo wudu gujina a ci gaza kpako be shi tube ka sanin da guto eh? da hatta ja ba sai hatta ja alhaqu sai na su kuma la gaskiya bayyana wa za'ara amrullah lamar su kuta ji tabbata ta tulana wa um kariyun mabba nasara na su koda ya mu'mini ya ku yau jona to na dai a karshe nasara wuce da yaje kiwu da ya bi mace ne amma nasara wuce mu fiye na ba munafiki jina ina yi manufa munafiki jina a da wa ni bi gani bi sahabi na shi ma ni kuna da wa sun gama la a soja ji biyu an yi ka sani mini guto ke abu nufe bu gutu ya da ni jide imani ga a guku a nufi sallallahu da wasallam ne kandun don na ga lissafi munafiki jina munafiki ne ne gaga lokacin aga da taci bonan kan gaga kawo zuri gabe sai a gaggagan ya sha tukwa kan gagan ci ma ya diya gujin ibi e na da kya gagi na gici ka zuri jina wane ga wuzuri gada da ba ya waza amma je ga yiwa a biyo gaba koyi wa amma na da taci bonan gai da gaba koyi wo a a ji amfani da damu wuce halayya jigo ومنهم من يقول زني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ومنهم أدد تاتي منافق وتجو من يقول ذلي نادي فيغا إذن لي أنا بأيزن جامي من شمدين ونالو كدان وبينيا wala tafti ni kada ji mi fitina ma ki fitina nan goma bi tuna muje da sunan kun lata fil libari wale da hadisi wuce <clears throat> hadisi na Muhammad ibn Isa labe da basuri wannan ga annabi sallallahu alaihi wasallam ci mun be ga gani be kai su wale alaikum min kabila bani salam buce yau annabi ga biyo ga halaka ya jaddul am fi jaladi bani al-asfar ya waje ibn kais e ya na ya da kuda na ya da gugu gani bai ci na ga ko wade wade gwana wa gami tuyi na wade kabo kala ya rasulullah ta zanni wala wa wajizina min shi madina ba fitina mai fa wallahi mi zukuti bi allawi لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني wani gyara ganin gane ga wuce kuti bai so kwai ka jama'a wuce kin wai ga zanwe wani aga boy zaki shi yana wai ni aksha me suna in ra'aytu nisa ban al-asr mi gada ne man roman jije bani Allah Allah azbur azbur anunna na ja kurki alubawa fitina da mi je ba ba ne ga kula ga ga fa'arar da anu rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi fe ce fe la yucu wa qala annabi fe gabi ga kada azincu laka kada rawa ga shi madina wani mai zini ce fa fil jadd ibn qais nazalat hadhihi al-aya wa minhum man yakunu dhanni wala la taftini so jadd ibn qais na kemle gale shi zana nun suyo da min kabila ya bani salama wale mina hadisin da cina ne da mina da bulgufra da wani a ibn kathir ga yi gowa fi sahih anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu annabi ga gani be banu salama man sayyidukum ya bani salama ya yi kabila bani salama zai da ce yau kalu a ga aljajjibin kais da munafiki na ga guyi nisa yau sai dai na yi wuziri biyu na a ce gan anna nubakhilu yele ga yazuwo na mutabo yaka mutabo matuka eh fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga wa ayu dayin adwa min al-bukhl ba ta kiti maga ku ba ta yabo to eh, a sai muzri madagal bai da shi yayi daga nan aja ya ci na walakin sayyidukum al-fata al-ja'd al-abyad bishr ibn al-barra ibn ma'ruf annabi kada gana waje haci na mi gusa gwaye zana shi ti ni bani salama na waye barufu da ibn barra al-ibn ma'ruf ga mi ga da shi ayi gancho daga na wuziri da gani bai da shi yayi yi. Eh, al-jad kais ma ji za wuziri na to musa gwaye ga bai da ibn barra ibn Su sai gogo da fitinan na gama su na fitina ga yabo yi zagiyan roman cijin wa lokun da wani su koyi wujin ga ala fil fitnati sakatu fitina na ga bi juna kun fayin ga yin ga misu gbe rubu mutu ya ba wuce bayani gaskiya wani lawa na biya wadi alabu wa gukwa wani wuce ma daga jini na ya amma daga nan gaji da sun fitina wani sauna ya e shi tukwayo fil fitnati sakatu fitina gaba cin da hannu da wani har ya ci da fitina na ga bicuna man za ta ga fitina ga bai mini qur'ani gwa ko ma ju da zai yi ma'ana a shirku in la fasu ko baci alimina ayat suratul nur Allah tabaraka wa ta'ala ga ai ga fali ahbari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum na alim zagana zai le a annabi Muhammad bana asu da fa jan kalifa agabe jina eh a da ci da fitina mu ko kuma azaba na da na da ci ya mu so ne ba da sallallahu alaihi wasallam majun la ci za ta fitina fitina yayi yawo ko fitina ya kafirci ala fil fitnati sakatu a ci da fitina ba bana kafirci na da biyu ce la munafinci tun da wuce akon fitina wa inna jahannama la muhitatin bil kafirin dan ji annabi ma wa mu kafiri ji keji adde ko na kafiri da wa ga ba annabi nan gai ma nan wa inda ja annabi la muhitatun bil kafiri e kondo da ba e kondo da kafira da wa ga ji annabi ba ibn ji annabi ma keji kafiri ji keji ku go in hasanatun tasuhum وإن تسلك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون إن تصيبك حسنة سقط عند محمد صلى الله عليه وسلم kafin a bani khitabu ya nabi abike alkhairi ga ga yadiya wa nabi nan tasun wale bu munafikin ce ya layi akwa wa nabi bi alkhairi wayan tu suka musibatu amma min mace ne masiba cin da wagba no ya kulu wa wana afi gaga kada khadna amrana min qablu to kompan iriga agwa su da bara yi shijwani ile ga yakuna mu da ma lailo na gunya ebogo iriga aci zu mu bolani ngala ita foda no ale na gukwe wudu ce ne kafe begon eh lokacin na ajiye kun da ci ne gaga musulmi logwa ibn musulmi da nasara da mu fari amma a ci da ne murna na bi ba na bi gaza na fi mulake ti pati ona ga cima umma ma biya biyo a daga cima da ta ti pati mutum e ko ba na ci kafiri da dana na bi ta mamu mini ji la tsogi e ko ci jo mini ti pati so a ci na ji pe fitu jo na bele gaga nasara da mu mini ji a ku gina su ko a fe konji a dai konji kafiri ne je bici a eh, ga kwa ge bici na ale ga kwa ke da fito da nan musulmi musulmi kpe ba a, fi ke jesu fe fe a afe da ku mutu a fi ke yayi ya musulmi ji ba nan musulmi ji ga ayo ku gani ma maga hadda sana babu kafiri ke be ya da ganci a ci yayi ba ke to a ji ganci ne da fe mafi munafiki ji a galawa ta wuna ma kutulu zai yi gaya tun daga ya kone da ya ne ga waje kuma yi ga yi yadda ya mini ke yi ga ga lo A Allah mi ya lawa ta wani aga Allah tuyi ba aga Allah mi tuyi ba ni ma kuti la aya da wa su ko ya yi da ya ga banza kul nabi gaya fadrahu an anfusukum kuma mota in tun sadiki ya ga da gaskiya to ya ga tuma ya ga da gaskiya

ai wala da da jo ran so da kwace fon malaika zara ga be ne ku wa ma da ile ya ku kullan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana وعلى الله فليتوكل المؤمنون so ya bago yin su buka hasanatun alkhairi ga ya jawo ta su ya buka ibu munafiki je layi wa yin su buka musibatu amma an bi mace na biya wa na biyo ya kulu wato a wani afiya daga kada a kan namura na min kamar ya kwasu na mari shi zuwa ne ila mutum muhammadu ya wani yin waye wa ya tawalla wa la fatace ta kan gafe ko mu faru guna fe mani be na demu mini jinai ma ya fa na damine ne da ake munafiki yana abe ke ga de mumini ji wacce da zaye mani munafiki go e de ga yi mumini ji yagban e ga ji fara musulmi ji to musulmi ci dike kan do lokaci wuce yagban yi bon adam wuce mu gwa mu de imani a ci gama alkhairi ga da bace ji fara mumini ji zando ne de imani no afi fayin ba so an ka tu sifa wuce sifa je juwe munafiki ji biya doyi ga fayin ba da mu mace ne musulmi ji ma ga fayin ba bai zuma je musulmi ne ma misali ne ji faruwa mai duk yau daga ga bai yau bai ji da na mai yuci gina kan dun da ga wona fe wugo gitiya ba fe wada muwa mu ce wugo ga ga zai ma na wayo amma waga da ga ah za ba so je ki to babu to alamu yau ga zan ji za uji zai ma na munafiki wo munafiki wo kul so ko ga ni mu mu ga ya daga ne bai fa wani da ya na biya wani yana gagalan bana illa ma ka taba nan adde na ce yi ga mi mace ne na fati na su kwa addan bai ma ka bai daga maula na maulana Allah magai so ci yau wa ala Allah falyatawakkal almu'minun zane ji maji imani ji batana Allah gai tunu gwa ya gata no so ya keto Allah wa ke yanzu wunga Allah ci an mai cinin ya yi ma imani jiga daga ban wuce su kuma wunga ya yi imani da kadar khairi wa sharri ba ta yi ma imani jiga daga su kuma fi biyan eh ki su ko ga nan mutu ga be قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن تربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من إن أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون كل أنا بجاجا ألتربصون بنا ke da to yayi mu yayi musulmi zo addini ne yayi da to yayi na illa idal usnayn sai ni nimin ya alkhairu gubo kan don da alheri go tu don yadda yayi ya ja annabi sallallahu alaihi wasallam so kulli ganna da annabi mun gugu ya bi mana abe ke ga da ku da na yi ci da nasara da yi ta gani madde na yi ta ku gina alkhairi yau bana alkhairi ne ka gana ga ga musulunci a da ya goro no yi to na madagu kuna gani madde da alheri ala alheri yau a ci ga ga da ku da ci da yi giku to sun yi zuya ba kibo a da da ne ya ci shahada mini bonan ye gboro luwo so ye gbogbo ẹ̀ ndóò gẹ́gẹ́ àyí ná mo bi ibi ẹba sáà ìrúbọ mo mọ ìmọ̀ ẹba sáà ìrúbọ na ẹba kíkọ àlẹ́yẹ̀rù rẹ̀ àyí àmọ́ fọwọ́ náà nù nẹ́tọ̀rọ̀ bọ́sù bí ya yí mùsùlùmí yẹ túyẹ̀ yàyẹ yàyẹ mùnáfìkì ayin su ibakum Allah bi kelele su ko a tsewa ga azabe daga kubo ga ya ga jajin au da ji na ma na ma daga hijaba na so kwake ne tuye wabe na ya fi azaba gwa tayi gona alana ko an yusiba kuma Allah bi azabi min indi au da na ibona wani ti faruwa ci sarai eko munafici ya zambe ciyo munafici kada ngada da leke leke munafiki na ko kama ci wudu ju be jama'a kafiri ja hu ku be ju musulmi ne ya muna ba wale ne taru wuce ji faru a saran tsakanin shi a jabe sunna ji e ku ji da bana ku ke ku ta tare jina wale mun shi a ja ja da jebe kafiri ja fi buye ja musulmi ne e be shi ne ji faru a saran so e bogo lokaci na kafiri na yagu musulmi munafiki ya jefe kafiri ya yagu musulmi ya biyu kuda na so kuke la za bayan ya munafiki na dagwa musulmi yowo wa musulmi na ya nasara ci ubo wuru asara hagu guba ne kwamfani mai la musulunci lafta fi yi wale ga musulmi wani musulmi ya to ba ni ma tula ni kuda ya jefe kafiri e ci gawo ya biyo ga adawo ruma galamce ne ga kafiri ga bokon wa da ya jefe kafiri kafiri to da aje biya ta sun mu baka kwa au bi ID na da wani su kwa musulmi da tu abugo fatarabbasu efe tuye yayi yen yimi ni kubo ne alkhairi na inna su mutarabbisu ito ma ke babe ya fe tuye yayi yen yimi mini gubo ne ya na yi yiti yayi ebo na abiki kafiri ga da kudanu ci da da nasara yin yi yin jana asara yau kube da nasara yan hijja yan sa'iri yan a asara yau aliku babu musu amma musulmi aliku babu nasara yau na'am قل أنتم أو لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين قل sokoka ko ga muhammad ke da yabe an ji ku ya munafiki jo e wudu kiyaye taw'an be bambayin aw karan ko kuma ya wube nan boyi ke ndo ide ga jije ti ga wudu ki adda la yuta kambala so ba gudu ebo wala masiba munafiki na munafiki ga ji pata ne tu ya ji innakum lalle ya munafiki shi kuntum ya fi kaumun fasiki jama'a za su ya mila ta su kodu gwanu wane ki dalilin na su a goma jihadi na ji dukiya na wuna yin bayani da nan amma mana hau وما منهم أن illa an نفقاتهم إلا أنهم wa bi وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون الله تبارك وتعالى ما منعهم وجنب تشاكاني an ci kubala minu na fakatun a ca gudu ki ana wuda dini bwana ne inda ta yi dalilin aga gugu wuce kana illa nan kafaru billahi sai dai bana haji kafirci bi Allah wa bi da haji kafirci bi tuce su kai wala ya tuna sala a me beji ji sallah eh beji sallah illa wan kusala faca tatiya kasalo munafiki kan nun gabe gun haji sallah wa ne be kasale da kai duki wai da ka san gaba sallah jina da dan ga ya sallah yi damu lalu ah gba ni ni sun ga lobin waju wa alayar da baju da na ciwaya wa laula kyabita ga nan gumiya ne so ga wa ga obice su fa munafinci ji kokarin sallahu fu fi we da danga yi sallahu fu mufi ga lokaci da gani mai agunde su ina na da baza be su ina oke be sallaji da nan go ju be na ciwe wo ga kawa dabo gaga Allahu akbar Allahu akbar sana Allahu akbar Allahu akbar Allahu a a gaji ma so iri zane zai ga be ga ja sha a ga a ji mu da na lawa kamar na ga yi wona a suna munafinci bada su kuga wala ya tuna salata illa mu kusala e be a ji sallah fati sai be ka tuni e labalan wala muzo wala yin fi kuna mai wudu kya da ko kusa kuma ba illa wa karu na a fatin wa yi benin vayin wai ba tilla su kwela ce wa ko mutin la ji adini taimako man wace ko a shekaru ramadan na littafin kawai gagan hakikatun nifaq wa anwa'u fi dawar kitabi wa sunna wa fahmi salafin umma littafin wuce wuce bayanin sarayyati munafiki yau mun laye ji munafiki bai ke shi na don da mun ga alabe na malaya kurani bai da hadisin da ne ba ga gayyacin naji tabbata ya ji munafiki ce alfasun Sabi sabiu ne littafi wato guji bayanin banin gaga as-sifatul qawliya wal na munafiki munafiqin kiji sifaji ya gami su da sifaji ya boji munafiki zo ya e gami su kici wa ke munafiki je ya yo gwaji kici wa ke munafiki je be yo nuna luna yake titi shi na wale an kalitu yawa ga yi sanar jitu ndi bando ci ba a boy bici gani ga gwa gani ya ji da ga wa ba na ji kokarin ga da don ya gwalu dum ya ji mafarin rabe nun ga ya kulfu da adima Allah azza wa jalla iza ja ya a aga ni ko ni je lu ya ba cici iza ja ya ne ji takasu a aja fe lu na kadu e ba ji je sallah a fe lu na ke ba e be masallaci bi ji sallah bi jama'i ya taci al'aitima da ala sa'ati rahmatullah iza zaune na kandun da ya laketo iba goyi ramu ya suku ramu suku ta yi fundun don a laye da ba da tugura a yi bafu ya tugura a da fi suku kudu guyi su kudu fabe su kudu afin fabe yi alamu munafiki da wani wajen wani suku kudu fabe yi to a yadda ba lega wai tuguru yanni ci al'irada ni istighfar iza za wani zai faga fara su kowa no e ba e istighfar ja kan do mu lafi su kowa ja so abe ke kai gintara wai su sabe istighfar ya istighfar wuce waji na no kuke waga fara su koyi na no annabi wa fondon da su shi su da wani ci goma wasu fondon da su adwa ne su kuke wai na no ga ga go abe munafiki jumare dokume istighfar ji sifa yin cikin wula bai na ga yi killatu zikirimun layi azza wa jalla e faso ku doko dima ne ya faso ku iluwa a sai digi gamala ndo caji gato kurani magba ama a rike kurani agba adegwawa wani ya faso kwa mun shi ta tv gbogbo ni wo ko kuma video gama ci fimu ne mun shi tubo ba ni misali awa gutu gutu aba ma kuna amma wa kin ga je tilla uji le je la qur'ani ba mu tuka wa la gbanu to you mean to mutu mutwan eh so eza ja ne je pasu la ko no la ila qalila mini e jinu la no ga ga ne je pa e ti a yen so ko ba na to ne je aji ma be kaddara yana to ta ci ya zaza zai a ya koyi min lanin a fin ladini mi ko kuma ga lewai jadin a fin launi to an ni ci ya wani zai ji foro bai ya tugu ya tugu ya tugu jaje na a ta da fe na mai ke tugu rulu ba na waga yi waga waje wanki a fe je wozu a yi ko madabo to na munafiki yiwu àmọ́ ẹ̀dà gẹ́gẹ́ kan wà lè sọ́kọ́ bàbá ní àfẹ́fú ṣàrà díẹ̀ náà na. jí ọ̀nà mínísípà mọ̀náfíkí náà jù lábẹ́yìn náà ma wú jù jù na káàkiri kùránà bí súnlẹ̀ náà ẹzàjà wọlé jí ẹ̀mọ̀yìn ìjà abọ́ náà èlé ìjà mini sifanu labe no ga za jawo ne zi ada laukunci lo bayan zando ci bi mana ada ada laukunci lo ba kotu ji ada baukunci abe na ji shari'a su kwa at-tahakum ila ghairi shar'i Allah min yajazu ittahamul mu'minina bi fahisha ada fe ji mu'mini ji tuhuma be tu dede kemina ta ke ga za ji ayo na ci ga ile za ji kwata ade mu'mini ji ga za ji za a so yi no a zanta tun gibo zane da kara na da zan aya zan dogo gaskiya wanda ka a cikin da gaskiya da mine na lafiya yi nan ita ne yabo da ya ji nan eh waga ga gada lana ta su kun zuwa iri gbangba ba na da jahilci yi na ga yadda ba amma ga kya gogi ba na zando da sai a cikin su kuna to wuziri ya sai ma bayan jama'a wa allo baka ta tako ga sadaka ya woya dina ga a sadaka jana amma wai fili bobani ba ga alati yayi ba ga hadi za kokari ayo inda mina alamu munafiki mini sifanu labeno geza za wani ziyada suwulatul half afokutiji bi allahumma bi allahumma ko sokoyma ebe beji inda mina ne lafi ayo kuma na kandu ne wa ga geza za ji da bi ayo amele ga sa ga ji kuti kan geza ya ji da bi ayo mini sifazo ewa jihada aja lokuna ewa ma mini sifazo aga je labari yana je ji faru ya mumini jina na mai je na mai wana na a fe gaushe ba wani wa to tutuka kafiri aga aga kafiri an ya ni musulmi ba kuma wani ma yi ma yi labari yana da khairiya eh a ci ga mini yana lafiya munafiki je ne ezaja wani je jannan baya musulmi e jannan baya mumini shi jina. a da ne wa ji ba ji to a wa wa ji kauna eh mutu ce o kawo ga be mi ba je mu bo lai mu a ani je la ji ni gi gi na ha mine ya ja so <clears throat> a ga ga kalmar kafirci ko fasikanci mun ji uzuri babu a luye ga mutum da sifansu ke shi na domin a wuju labe kuranu da disi. da ja gaba da nan ga to ga su ko mu ci ne bai na agwa da anu ga su ko da mine ko na ga tai ma ni wasu wace ga ganga da munafinci na munafinci mai tugudu kemne igu da mangina amma man ke goye kun da codai adi annifaqu la itikadi amma da annifaqu al'amali da bogo sifani je kwata da no ga bele da amma je biyu ga ga wani munafiki yo mare misali wale zaye wọn ti sáàlá bẹ̀jẹ̀ máa yìí kándò ọ̀nà àti sálà náà bẹ́ẹ̀ pàwọn ọgbẹ̀ mùnáfikí o máa ìsáàtù di àlàmì mùnáfikí o méjì mùnáfikí munafinci to na tí waza ce a musulunci wata yaji wa hukunci zala haji hukunci kafire ba su kona ga yi annifa ku da itikadin ko dai etiyan wato nifakul riba wa shekka ko kuma ya ci nifakul haufi min alkatil wa wasabi guba ba nifakul itikadi ala ya fi da ta annabi sallallahu alaihi mai ga yi gaga ayatul munafiki talaf ko alamun munafiki guta haddasa haddatha kadhaba ga be gaga yi wa sai su ga mana wa idza wa'ada akhlafa ga alƙawari ga Allah ya gudu ya mashawa wai za a tumi na khal ko ga ma na wuji na je ga daga yace an nifaqul amali e bona zai ji boji be shine jina wa ga ke wa wayu wa yi su ne munafiki ga wani munafiki wo ga jaci ma babu gwayin lankalitu wale annabi sallallahu alaihi wasallam zamani mutu bayanin munafiki ji bada yi gagayen kuyan wudunan Nga eh, ba eh, zaki misali za kwakwa bi shi cinu ga ablabi no bai lakiya a ci lokun da bayanin biyayen wale tu munafin jalo ya ga wata kila munafiki ya yi kwato wale kin me kudu ayi ne anabi ma ga da biso ga da gogu bai da mina bo na je gimi na yo karara ya ji da ya kai adale gen legi to amma to sa anabi je ku dan don mina bo ga wani munafiki waya kanga na itima umoguze ndo mina abo kwa waluga asoko ga gaga lagi ya imima ga gaga jaguma ke misali abdullah ibn ubay bani mudegi na imumi wace kwa nga abdullah abdullah ibn abdullah ibn ubay ibn ibn sabu eh ngaju ngaju je ku babu babu ga ya tsayanji bani ngaju je ku babawo na cha yana yin la yarja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-azz min al-azz min al-abad ziga ga wucin abla ibn ubay ga ga da a bani anaji dan da ji je kabo da madina na ga aga da babba gidi yatiya a tuwa jilfin ga anaji da sahabu shi yatiya e ju fe di fe lawa fe di e ko wa fe da ke yabon baba de be cikan aga da ga ga wa mi da e gana wa gana ga huwa ga annabi muhammadu da jama'an yuji agaji za ciwo cijo wato benayi ciwo na ji munafiki ne ga za babban gizo gbogbo wa daga da ma daga da e ba madina wannan yinin nan mai bi ko gudu wa bi sai na annabi ga ga lugu gudu sallallahu alaihi wasallam sai gbogbo e abla ibn ubay ma nu jajalina ejumu jugun zando mace gama na fi kiwo anabi mai da jimula mu jugu so hukunci ya munafiki je lula ke hukunci musulmi jina eh la rike dawa waje sallama waje dan da ne jibe musulmi wajibi yayi eh annabi mun taba la ya jaga lalliya kuma taba godukiya gwabo dai bu munafinci gwabo so kemina na biji tuwa na hukuku yin ci twaina wale gaga da ya na biga jin haci ji tuwo a da ya zai dabo ya shawara da zuci ga na bi wai ga a wani suna wa abe jina ga muhammadu tuwa wu jama'a mu jina ka tafi biyaye so ko gayu mu ke ga uzefa uzefa sai dunga no be ga <coughs> ngala ga uzefa ga sahibu sirri na eh amma ci zabe ji sai na murji lai ba na tun yi mano wani wani fi ji zai fa damuwa sunan madamin zane jane bila wai munafiki na ba ko wasu ga to a ci gaiwa ga fata yi fi sunan gaga gani mumini ne yau mu fe sunan ene jaji alama ya munafiki na fe choko bi ayi wo gabi ayi bo e bo so kude bula wutu tuke munafiki ke munafiki bugwa gala gwaje ba ga yi ga yi mu su ko buji ke ba na imaji da nan ale gaga mawaci ko a shek aliyu ramadawa mini littafi ko wucin mun laci biyan da ciki yayi ya munafinci ya zagaye ji mun ga ba su ko da munafinci a wasu da ja ya mafarin don ofo ciko ya kabboyan wato arkanin imani ya mawa imani wo beso kwe fe gugu fe choko ya edushu imani wo be kice so kwe imani wo be fa kiyama imani wo be kaddara alkhairi to sharri mo ga ji kokare ce wa ekini ya arkanin iman ba baso ko ga uga pya shirk uga pya ni nifaq mini amfani na mini kwanan gwayya da ya ci ga wani munafinci na al'ilmu da adrar nifaq ki masiba na munafince maya zana waga da kike masiba wuce ji malawa ya bice munafinci kyau ne ba katu ba ni ɗayan eh, fala wa ma mana hau ma tuku bala min na fakatu ko kuna an fi ku tawan aukara lan yi min minku etun do munafiki galo na su kwa gugu ko inda munafiki ne fi ɗarkila asfal min nan na wuce ba da ga zabayin munafiki ji a nan muke wani ga fiye kafiri da ya ga ya tsallala waga gaga ga wali lili tsakani munafinci wagan ga kafirci na da sauki a wagan da ni kafirci ibo na zabayin kafiri da sauki ga zabayin munafiki so waga ya ji tunani da ya gaba shi na shi na shi bai kuranu da sun ne ti munafin munafinci wani walawa su da ya munafinci walawa biya gani munafin munafinci a ciga mini ya kone jula ga igala mutum wa la ikiya bi munafici na kafiratu zikrillah wa qira'atul wata da buri ifi do kun gani da pipan so kwe gashi shi kawai ya ni gawo gawo de ne ga leisure time na mafaragu satu da mini wai we gintarawu fusasa ko bai salati ya annabi muhammadu feji ko be istighfari wa feji ko be eji da su kai tasbihu subhanallahi bi amdi subhanallahi alazim wage ji yan ji kan dondo wai ba qur'ani kan dondo wa fi tikiya bi munafinci amma ka kawai yin rashi shi mun sa tun da can ga mu dai fafa in tara ma fayin a nanan mulla mulla mulla shaitan da galaba ta mu so kan da wage ji zikirina shaitan ya fi biciwe kuma gaba gani da munafinci cin mai wuta so da ga lokacin da ba kowa ya bugu a cikin wata hafta na yafi gina so insha Allah ya ji da wani munafiki ka kai kin min da min ya littafi ko Wa alai ga ga bayani munafiki aya ji dan gurgo da mini sura nuna na ya liwe ya feji karatu shi na. so bayaniyan munafiki ji lazwa icaca eh ebona ebe kunde wa ga kuna guye tabu kuna da kuma ci ne gaggazi wata rusura nan da kuma tabu kya da jije ko bai cina da bi ga ta nan gaba ya karatu bani tuwo etiya kemna aya ji bai ce ce fu musulmi ji shara a ta ya da bukun annafir al'am eh na mun ji ga ga ta da yatul amma isa chibula mun ya ga dan dundu tuya to na tiyana kya jajati ajiji da ko no kya be jiji har tabu fi nan ko ku kya fefe ko bo na betu tabuku na kya zi tabuku bo kya ke shi hada zada cike je ba shi na ba ta ka idan buru. insha Allah bana man shi sai sai tu daga e ku tun na cha shi na ara da kya da shi ma fara tala eh ma fara tala e fo gbo nga hada zan yi lotu ejin efo shina na kenan ga asali shi tabuku bo fe ka kafirin yo mo ga be e bijo kunto ya ke de shi tabuku ba ni ye kai kafiri je tiya be ani bijo shi ba go be sahabi jare efo shi ki yana ji ji faruwa no ga basu ko ya le buru insha Allah so ya ji abin da ba ne ga cin cin Allah wa fabi ne ga ga na su ku ila da